بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau talata rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi alhamis afwan rana ta biyu da muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana akidun sufaye da kuma auna su a mahangan shari'ar musulunci na littafin Allah da sunnan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ashirin daidai ga watan rajab yau na shekarar hijiriya da muke ciki 1442 wanda ta yi daidai da hudu ga watan uku na shekarar miladiya 2021 dama muka ce malam mawallafin littafin mahmud almarakibi allah ubangiji ya rahimahullahu ta'ala ba don ya mutu ba allah sanya masa lada a mizanin kyawawan ayyukansa na wannan aiki gaggarimi da ya mana ya ce zai bayyana misalai guda biyu na tariƙa attijaniya da tariƙa aljelaniya wanda ya ce duk wani wanda kaji yana wata tariƙa a cikin sufaye to suna da nasu ƙutubin suna da nasu kutubin wannan bai yadda yana wannan ɗariƙa ya ce wani kutubi ne daban da ba ɗariƙansa shi ne jagoransu ba sam kowa yana da nashi shi ƙutubi ɗin kowa yana da nashi shi ƙutubi ɗin kowa yana da nashi shi ƙutubi ɗin ina fata an gane ko ya ce awalan kutubaniyatu tijjani wato shi shehu Amadu tijjani ana so a nuna mana matsayinsa a mukaminsa a matsayinsa na gausi kuma kutubi hadatha mai mawallafi wannan littafi na ga muku ya kai waɗannan matsayin duka da yake cewa kamar yadda muka karanta a muƙaddima Allah abinji ya shirye shi ya ganar da shi ya fice ya bari shi ne ke ba da labarin abubuwan da ya rubuta based on experience ne based on experience ne domin ya yi abin ya ce hadatha a niƙashun li ma'a ahadi muridi a tariƙati a tijjaniya ya ce wata rana yana cikin zance da tattaunawa tare da ɗaya daga cikin muridai na ɗariƙar tijjaniya ya ce cikin tattaunawansu sai ya ce an ƙala hadatha lima a لما muridi ɗariƙar tijjaniya an ƙala. Ya ce suna cikin tattaunawa da ɗaya daga cikin muridai mabiya ɗariƙar tijjaniya sai ya ce wa malamin shi ahmad marakibi ke ba mu labari ke na mawallafi wannan littafin sai muridi ya ce masa na'am nahnu naqulu inna shaykhana na huwal qutub yace eh cikin tattaunawar su ce eh shayhun mutijani shine qutubi shine qutubi walakin la na'ani bihi ma aslafta amma mu ba ma ɗaga shi mu'allanta shi kamar yadda kai kake faɗa wa nafar rajulu an tariƙatihi mithla hadhal gulu wannan muridin sai ya kore irin wuce gona da iri da ake cewa suna yi wa shaihunansu suna ɗaga su har su wuce gona da iri ya kore wai babu wannan kwata-kwata a ɗariƙar kuma babu ma a littattafai bal wa ahdara li kutubat tariqa ijmala a ah, mahmud Al-Marraƙi almarakib ya ce ma sai ya yi sauri kai ya kwaso mun littattafan ɗariƙansu na tijjaniya wai ma un karanta in akwai abin da ma nike faɗa a ciki to ga littattafan nan ya ce wata haddani ya ƙalubalance ni ya yi challenging ɗina ala ithbati guluwi sufiyyati fi kutubi mashayikhihi ya ce unnuna inda aka ɗaga shaihunansu irin wannan matsayin har na allantar da su ɗin unnuna ga littattafan nan ya kawo mu ya ce wal ajibu mahmud almarakib ya ce abun mamaki da ya bani mamaki shine an yi rajulu dalila idanatihi biyadihi mutum ya kawo maka hujjojin kama shi da kansa ya kawo maka igiyoyin ɗaure shi da kanshi ya miƙa maka ya ce abun mamaki ya ce walil asaf ya ce ko da yake abun baƙin ciki abinda na fahimta huwa lam ƙara hatta ba tariqatihi bai ma yi karatu ba ne. bai ma karanta littattafan ba ne. bai ma san littattafan ma bai karanta su a to z littattafan su ɗariƙar tasu ba da ya karanta su ya san su da kyau ya fahimce su wallahi ko ɗaya ba zai miƙa mun ba ta yace i abin da na fahimta daga gare shi kenan bai ma karanta su ba ne wa ma'a hadha yaftakhiru duk da haka yana alfahari Bi salamatiha da cewa wai littattafan lafiya lau suke babu wani abu da aka ambata game da daga shehunansu zuwa ga matsayin allantaka wasihatu malam yashtagil eh, nafsahu bil ittila'i alai kuma yana nuna littattafan ingantattu ne to littattafan nan kuma ba haka ba ne malam yashtagil nafsahu bil ittila bai shagaltar da kansa wajen karanta su ba ne wa bidirasati hadhal kutub wajadtu ma yali mawallafi wannan littafi mahmud almarakib ya ce bayan na karanta littattafan sai ga sakamakon abin da na karanta kamar haka sai da na tarar da su'alun ya tsaruhuhu aliyu harazumi sai na ga wata tambaya da aliyu harazumi ya yi wa shaihinsa abul abbas atijani. abul abbas ya masa tambaya an haƙiƙatil kutubaniya me haƙiƙanin wannan matsayin da ake na kutubi ɗin nan da ake kaiwa ajabahu shaihu ƙa'ilan sai shaihin shi ya ba shi amsa kamar haka ya ce ilam ka sani anna haƙiƙatal kutubaniya haƙiƙanin wannan matsayi na kutubanci hiyal khilafatul uzma ita ce wata khilafa ce mai girman gaske anil haƙƙi wanda take zuwa daga Allah mutulakan kawai kai tsaye daga Allah take zuwa fi jami'il wujudi ga dukkan halittun Allah jumlatan wa tafsilan a dunkule da a bayyane daga Allah kawai take zuwa haithu ma rabbu ilahan a duk inda Allah ya kasa ubangiji ya kasance ilahan abun bauta to kana al-qutubu khalifatan fi tasrifil hukmi shi kuma qutubi shine khalifan Allah wajen tafiyar da al'amuran duniyan nan wa tanfidhihi da zartar da fi kulli man alaihi uluhiyatu lillah ga dukkan wani wanda yake bauta ne shi abun bauta ne ga Allah shi shi mai bauta wa Allah ne to shi kutubi shi ne mai zartar da dukkan wani al'amari nasa ثم قيامه بالبرزخية الأزمة بين الحق والخلق sannan shine mai kula da rayuwar albarzakhiya rayuwar barzakhiya ita ce rayuwar kabari domin rayuwar kabari ita ce a rayuwa da ake tsakanin duniya da lahira shine ake cewa barzahu ko ba haushe mai yana cewa ne ya tafi barzahu ai mun aika shi barzahu ina ake nufi kabari shi transit ne wata 'yar madakata ce an bar duniya amma ba isa kiyama ba to ai shine in charge bil barzakhiyatil uzma bainal haqqi wal khaliq tsakanin ubangiji da halittunsa fala yasilu ila al khalqi shay'un ka'inan ma kana min al haqqi illa bi hukmil khutub duk wani abin da ka sani ba zai taba shigowa hannun halittun Allah ba ba zai taɓa isowa hannunka ba sai hukuncin da shi kutubi ya yanke duk wani abin da ka sani da Allah zai turo shi ya yi sendin nashi ga bayinsa ba zai taɓa zuwa wajensu direct ba sai kutubi ya yanke hukunci sai kutubi ya yanke hukunci illa bi hukmil kutub shine fala silu ilal khalqi shay'un ka'inan makana. kowane irin mutum ne kuma kowane irin abu ne Allah ya turo ma mutum kowane irin mutum ne to ba zai isa hannun shi ba illa bi hukumin kutubi sai da hukuncin kutubi wata wallihi shi zai jibinci abun wani batan alal haƙƙi fi zalik shine ne zai wato zai wakilci Allah wajen rarraba wannan abun ga bayinsa bi ma'ana abu ba zai zo maka direct daga mahalicinka Allah direct ya zo hannunka ba no sai ya bi ta hannun kutubi shi kuma kutubi sai irin yadda ya, sarrafa abun yanzu misali sai aka tura mr a mr b mr c mr d mr e aka turo mun misali dubu ɗari ɗari ya ce ga sunan ga wannan mutum goma eh, ga wannan mutum goma za a turo musu amma sai aka bani ni kuma ni ne mai tasarrufi sai na ga mr a ya fi wadata sai shi na bashi dubu tamanin ko dubu hamsin don shi yana da wadata na ga mr e ya fi talauce he na bashi ɗari da hamsin wannan na bashi kaza wannan na bashi kaza wato ni ne mai hukunci mai rarrabawa mai sarrafa shi amma ba zai taɓa zuwa daga Allah kawai ya tsallake kutubi ya faɗa hannunka ba sai ya biyo ta hannun kutubi kuma shine mai tasarrufi a ciki ɗin domin shine wakilin Allah shi ne wakilin Allah wajen sarrafa wannan abu wa tausilihi kulle kismatin ila mahalliha kuma shi ne mai isar da kowane kaso zuwa ga mahallinta sun maƙiyamuhu wujudi. bi ruhaniyatihi fi kulli zarratin min zarratil wujudi jumlatan wa tafsila. sannan shi kuma shi ne mai tsayawa da eh, eh, mai sarrafa fil wujudi cikin duniyan nan yana zuwa ne da ruhinsa fi kulli zarratin min zarratil wujud a kowane saƙo na duniya daga saƙon duniya gaba ɗaya jumlatan wa tafsili a dunkule da a rarrabe duka shine mai tasarrufi mai iko wa qiyamuhu fiha shine mai tsayuwa wajen tafiyar da harkokin fi arwahiha wa ashbahiha wajen rayukan jama'a da kuma gangan jikinsu duk yana tasarrufi a ciki thumma tasarrufuhu fi maratibil auliya'i sannan yana da hannu shi kutubi yana da hannu wajen sarrafa al'amuran su waliyai da matsayinsu haka duk yana da tasarrufi a ciki ya tazawwaƙu mukhtalifati azwaqihim shi kutubi yana ɗanɗanan wato ɗanɗano daban-daban daban iri wanda duk wani wali yake ɗanɗano to shi gaba ɗaya haɗa ɗanɗano فلا تكون مرئية في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه duk wani abin da ake gani na wata halitta da take nan a doron ƙasa da arif na arifai da waliyai duk babu wani mai yin wani abu waje da shi abin da shi kutubi ya sani babu fahuwal mutasarrifu fi jami'iha shine yake tasarrufi a cikin dukkan al'amuransu wal mumiddu li arbabiha kuma shine duk waɗansu duk wani abun nan shine yake bayarwa ya rarraba ga dukkan waɗannan waliyai saboda haka walahu ikhtisasun bisirril maktum yana da wani abun da Allah ya keɓance shi da shi shi kutubi shine Allah ya ba shi sirri ɓoyayye a sirrul maktum ya ba shi sirri ɓoyayye alladhi la matma'a li ahadin fi darakihi wanda duk kwaɗayin wani mai kwaɗayin ya san wani sirri ko asraru ba zai taɓa ma tunanin irin wannan asraru da aka ba wa kutubi wanda yake rufaffe kullalle wanda shi kawai ya san da shi wassalam da duk wani aminci wato wannan ya bayyana masa matsayin kutubi kenan shi aliyul harazibi da ya abin nan da ya tambayi shaihinsa kenan wannan maganan yana cikin kitabu jawahirul ma'ani wa bulughul amani min faidi sayyidi abil abbas tijjani li aliyi harazimi ibn arabi mujalladi na biyu shafi na casa'in wannan maganan in an je haka take ثم يقول علي هرازمي sannan aliyu harazumi ya ci gaba da cewa an kutubin aktabi game da kutubin kutubai ga kutubul aktabi in ka ji an ce kutubul aktabi kan a ce limamin limamai sarkin sarakuna gwamnan gwamnoni to shi ma haka wato a kutubin ma shi wannan ma shi ne shugaban ma kutubai din ana nuna masa haka ya ce awil gausul jami' in ka ji kutubul aqtabi to shine gausu aljami wanda ya tattaro komai ya ce ya ba da labari ya ce laitaka tu'idu akhil qari'il karim ila zihnika ya ce ya kai dan uwana in ji shi mahmud almarakibi yake faɗa ma wanda ya bashi littattafan nan ya ce ya kai ɗan uwana mai karatu ina ma da za ka karkato da hankalinka da ƙwaƙwalwanka izuwa ga ƙaulul ti anil asas maganganun isma'iliyya daga asalinsu ka ɗauko maganganun shi'a da yi suke ruwaito daga limamansu wal masihiyina anil masih da kiristoci wanda suke cewa annabi isa ne ya faɗa musu wa aflaton anil faidil awwal da aflaton shine makwararre a wajen ilimin falsafa wal yahudu an adam qadumun su ma yahuda yadda suke ɗaukowa wato yana nuna kuwa inda yake tsamo yana cikin magana ne sai ya kama shi wannan wanda ya bashi littattafai ya ce ina ma da ya karkato da hankali shi zuwa karanta waɗannan bangarorin. zai gada cewa shi kutubi ɗin nan huwa alladhi yahfazu Allahu bihi nizamal wujud e shi kutubi da shi ne Allah yake kare tsarin tafiyan duniyan nan gaba ɗaya da kutubi ne Allah ke amfani yake tafiyar da tsarin duniyan nan da ba a taɓa samu ta hargitse ba wa bihi yarhamu jami'al wujud da kutubi ne Allah yake rahama ga dukkan bayinsa wa bihi salahu jami'il wujud da kutubi ne duk wani abin da ke duniya yake ingantuwa walau zala anil wujudi da za a ce an ɗauke kutubi baya nan a duniya ƙarfata ainin a ce a ɗauke shi kai daidai da kyaftawan ido a ce wai yau baya nan daidai da ƙyaftawan ido kawai lasaral wujudu kulluhu adaman da duk duniyan nan da babu ita a yanzu fi asra'i min ɗarfati ainin wato ƙasa da kyaftawan ido da duniyan gaba ɗaya yanzu da an neme ta an rasa ta da a ce a ɗauke kutubi a ce less than eh, daidai da kyaftawan ido a ce babu kutubi a duniya a raye to da duk wani abu na duniya da duniyan kanta ƙasa da kyaftawan ido da babu shi yau subhanaka mamul maraki ya ce subhanallahi rabbana hadha dalalun mubin subhanaka rabbana hadha dalalun mu yace subhanallahi wannan bata ne bayyananniya wato Allah ma eh, wato shi Allah ba zai ma iya abin nan ba to wannan maganar da muka faɗa ku duba footnote na biyu a ƙasa za ku same ta ita ma a kitabu jawahirul ma'ani wa bulughul amani min faidi sayyidil sayyidihi abbas attijani li aliyu harazumi arabi wanda aliyu harazumi uh, al'arabi shi ya wallafa shi game da shaihinsa yana nuna matsayin shaihinsa mujalladi na biyu ko da an shiga intanet aka buga jawahirul ma'ani aka duba volume 2 din nan shafi na 227 za a ga wannan magana wayurawiju muridu tijani li shaikhihi muridin tijjani dai ya ƙara dai yana ƙara abin nan menene zan ce tarwich ban da ziga ba abin nan eh, zukukutawa ko na zuzutawa shine tarwich ga dai yadda muridi yake ƙara zuzuta shehin shi a tijjani ƙa'ilan ya ce huwa khatamul auliya'i shaihin shi sheikh ahmadu tijjani shine cikamakin waliyan Allah gaba ɗaya kamar yadda manzo Allah yake cikamakin manzo annabawa babu wani annabi bayan to shehu tijjani shine cikamakin waliyai wa sayyidul arifina shine shugaban masana gaba ɗaya arifai wa imamu siddiqina shine imam gaba ɗaya na siddiƙai wa mumiddul aqtabi wal agwafi hatta da gausi ma da kutubai din ma gaba ɗaya da wajen shi ma suke samu daga gare shi suke samu shine mai ba su duk abin da suke so wa inna qutu wa inna qutubul maktum shi wani kutubi ne wanda yake ɓoyayye rufaffe wal barzakhul maktum shine barzakhi shi ma ɓoyayye maktum wanda na ƙarshe alladhi huwal alwasitatu shine wasita wato wasita shine tsani bainal anbiya'i wal auliya'i a can shine tsani da tsakanin halittun Allah da shi Allah din to har ila yau shine kuma tsani tsakanin waliyan Allah da annabawan Allah bi haithu la yatalaqqanu wahidun minal al auliya'i eh Ah, man kabura sha'anuhu wa man sagura faidan ta yanda babu wani ɗaya daga cikin waliye da za a laƙana wa faida komin girmansa ko ƙanƙantansa min hadarati nabiyin ta hanyar wani annabi illa bi wasitatihi wato duk wani waliyi da yake so ya samu wata faida wanda annabi ne zai bashi ita to shi ma ɗin annabi baya taɓa bawa waliyi direct ya samu faiza faiza ita ce wai wani kwararo irin wani ilimi da wani irin sirri da ake bama waliyai to bayan da za a yi wannan ɗin ya fito daga annabi zuwa waliyi shi ma sai ya biyo ta hannun shi kamar yadda a can ba abin da zai fito daga Allah zuwa bayinsa sai ta hanyar shi to haka nan ma babu wani abin da zai fito daga annabi zuwa ga waɗansu waliyai shi ma sai ta hannun shi shi ma sai ta hannun shi bayan da za a annabi kawai da ya ba ma waliyi wani abu sai shi ne a tsakiya sai ta hannun shi za a bawa a can shi ne wasiɗa tsani tsakanin Allah da halittunsa shi ne kuma wani tsani tsakanin annabawa da waliyan Allah min haithu la yash'uru bihi zalikal waliyu shi kuma waliyi baya san sanin hakan sai dai ga abu ya zo masa amma bai san ta hannun shi bane yanzu kai ka san da ka taba sanin yanda suka ce duk abin da kake samu daga Allah ka taba sanin ta hannun shi yake bi to haka yake nuna maka kai dai sai dai ka ga abu ya zo maka ka ce ta alhamdulillahi na gode wa Allah ka zo ya zo hannu na Allah ya bani kaza Allah amma baka san cewa sai da ya bi ta hannun shi kutubi tukuna ya raba maka wannan ka son ya miƙa maka da kana da ilimi da ka gane cewa in ka gode wa Allah ya kamata ka gode wa shi ma kutubin abin da yake so kenan komai in ka tashi wa Allah ya ka hada da wani shine asalin shirkan da ake so a tura mutane na gode wa Allah da kutubi na gode wa Allah da gausi to abinda ake so kenan ka zamanto mai shirka shi ma wali idan ya ga wani abu daga Allah ce na gode wa manzon Allah ko annabin Allah da wane shi ma yana da sai a wajen annaba yana da sai kuma a wajen bangaren Allah subhanallah ina fata an gane ko kun taba kun taba kun taɓa waɗansu kutun sun taɓa kara eh, sun wani clip ina jin ya kai shekara ba zan manta ba wani wali ne wani shehi ne ya shiga cikin kogi ko jirgi ne ya balle koya ne cikin teku dai na'am shi na yawa ɗan nasiru to cikin teku sai ya ce masa suna tafiya ya rika ya rika kiran shi ya rika kiran shi shi wali ya rika kiran shi ya rika kiran shi to sai shaidan ya zo ya whispering masa ya nuna masa ya daina kiran shi ya rika cewa hasbunallahu ko yawa ya rika kiran Allah wai shaidan sai ya zo ya ce ya ziga shi suna tafiya a cikin kogi ne suna tafiya za su nitse za su halaka sai ya zo ceton shi ya ce ya rika kiran shi shi shaihin. shi wannan da za a ce ta rika kiran shi sai shaidan ya zo ya nuna masa a ya daina kiran shi kira Allah wai daga lokacin da ya fara kiran Allah shikenan sai sai kuma taimakon ya gagara ni na man sai da kissan take amma ta kai shekara na eh, ya fara ya fara nutsaya tunda yanzu ya daina kiran shi a matsayin shi na waliyi da shehi ya daina kiran shi da da yake kiran shi suna dagowa sama Eh, zai cece shi yanzu da shaidan wai shaidan ne ma ya zo zuga shi na ce to shaidan ma ya fi shi ma kenan sanin Allah eh <laughs> shaidan ma ya fi shi na'am yawwa shehi yake gaba yawwa na'am na'am kaga ya to tsani eh eh gashi nan da ka mutu haka abun yake eh suna sun layi ne suna tafiya kawai kamar yadda kifa yake bin juna shi shehin yana kiran Allah shi kuma wanda wannan muridin da yake bin shehi eh, ya ce shi kuma ya rika kiran shi tunda shi shehi kuma yana kiran Allah sai shi ɗaya zai zuga shi ah shi yana kiran Allah kai he ka daina kiran Allah kana kira kira Allah shi ma ya kira Allah wai kawai suna tafiya he shehi ya ga ya waiga ya ga bai gan shi ba bai ma isa shehi ba kenan tunda sai da ya waiga ya san ma babu shi a kusa da ya kamata ilimin shi asraru din kawai ya sani amma kana tafiya amma baka ma san mutum ma ya nitse sai da kawai ga ka duba bai ma cika ba kenan inda ake zugugutawa to shi ne ya duba bai ganshe ganshi can ya nutse ya sa hannu ya dago shi ce ya haka ya ce wai ai shaidan ne ya ce nima in kira Allah ya ce ayya ayya ka ga matsala kenan in ka bai kai ba <laughs> ya za a unce ka kira ni ka kira ni kuma ka kira Allah ya ce shi ne sai aka nemi afuwa kuma da gafara sai ka ga abubuwa mamala abun mamaki da kwakwalen da Allah ya halitta wa ɗan adam kawai wai haka ne kawai a ɗora mutu a kan haka shirka kawai ga ta ƙararar shirka shirka subhanallah Allah ubangiji ya rufa mana asiri yanzu faɗuwa a tekun menene musiba ce kuma halaka ce idan musiba ta shafi mumini mai Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suwa Allah ya ba lace ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun waɗannan su ne suke kan shirya wanda da wani abu ya same su su kira Allah waɗannan su ne wanda suke kan shirya kuma suna da waɗansu darajoji da Allah zai ɗaukaka su aljanna da su annabi ibrahim da ya shiga musiba akwai musiban ta wuce a hura wuta a zuguguta ta a hura ta a rura ta a rura ta a jefa mutum a ciki na makhaluki mala'ika ba makhalukin Allah ba ne ba Allah ba ne halicci mala'ika me mala'ika zai ce annabi ibrahim ya ce gani na zo ga ya mun taimakon da ka ce a'a wanda aka jefa ni a wutan don shi yana kallona kuma ya san da ni mai annabi ibrahim ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil yana faɗa yana kira allah mai wutan ta dawo bardan wa salaman ala ibrahim to amma ka duba ƙarara allah ya ce a ƙur'ani wanda duk musiba ta same shi ya rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amma waɗannan mutanen wai ana ƙoƙari wai kar ka kira Allah a wannan ne kuma Allahn da ya kira ɗin wai shi ya sabbaba masa halaka saboda shi ya bashi bai kira shi ba Allah Ubangiji da ya tsare ya shirya Allah tsare ya shirya yawa Allah dai ya ba mutane kwakwale da hankali da tunani ya bambanta su da dabba ya bambanta su da dabba bai kamata ka cire kwakwalwanka gaba ɗaya ka miƙa a hannun wani shine mai jujjuya ta ba kai kana bi remote control kenan sai yadda aka juya ka wannan kuskure ne wannan kuskure ne Allah ubangi ya rufa mana asiri shi yasa Allah ce wala qad zara'ana li jahannama kathiran minal minal eh, insi jinni Allah ce mun tanada wa wutan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la ya'qiluna biha mun ba su zukata amma ba sa hankalta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da ido amma ba sa ganin gaskiya walahum adhanun la yasma'una suna da kunne amma ba na jin gaskiya ba Allah ce ula'ika kal an'ami wannan kaman dabbobi ma suke Allah ce kai balhum adal they are worse they are worse than dabbobi than animal wa ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne wanda suke rabkanuwa daga ayoyin Allah ba sa karanta ayoyin Allah su azantu da su ina fata an gane ka mutum kawai ya zo mutum irin ka ya rika nuna wai kai ka bi shi ka bi shi shine kaza ya ɗaga kanshi ya mai da kanshi kamar wata halitta kwata-kwata wanda ba mutum ba to duk wata halitta ma ingantacciya ma da za a ce eh ingantacciya ta kai sahabin manzo Allah eh? ta kai tabi'i ta kai tabi'u tabi'in su ne annabi ya ce khairun nasu kenan fiyayyun mutane turan da aka halicci ɗan adam a doron ƙasa fiyayyun mutane su ne ƙarni wanda suka zo a zamani na sai suwa sun mallazina yaluna su ne sahabai sun mallazina yaluna sai waɗanda suke biye ma sahabai sahabai me yasa suka zama tofiyayyun ɗalibai saboda ɗaliban manzon Allah ne kai tsaye daga wajen manzon Allah ne suka yi acquiring knowledge nasu daga nan suka samu iliminsu sai suwaye next a wajen fifiko sai almajiran sahabai kana jin sahabi zai koya ma almajirinsa abinda ba shi bane ya gani daga manzon Allah su ne amintattun al'umma ta inji annabi sun mallazi ya luna hum sai kuma waɗanda suke almajiran almajiran sahabai su ne annabi to ko ɗaya baka kai cikinsu ba ko ɗaya baka kai a cikinsu ba in mutum ya zuguguta shi kawai wai shi ke ma tafiyar da harkokin duniyan nan ma gaba ɗaya ko annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko jibrilu da ya tashi za su je isra'i akwai inda ya tsaya annabi ya ce ya ka tsaya ce nan ne allah ya iyakance mun ban wuce nan amma kai ka ce wai kana zama da allah ku biyu kawai ga ka ga allah har ma ka zarce can mutum ya rika hankali da waɗannan duk wani duk wani ɓarawo yana da sauƙin sata akan wanda zai sace maka imani ya sace maka aƙida ya sace maka addini duk wani wanda zai rusa maka al'amarinka ba wanda ya kai mai rusa maka lahira rusa maka lahiranka saboda haka waɗannan abubuwan a rika ɗan karatu dai kawai a rika karatu alal aƙalla iri waɗannan da ya gano su to sai wanda ya ɗauki layin amma ana zama ana sauraron yana da kyau ana zama ana sauraron yana da kyau a raba ka ne kawai da Allah a jona ka da wani shine aƙidar kawai karka rige karka ƙara ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri to sai ya ce wa haithu kana al'amru hakaza idan idan har al'amarin haka ya kasance fa iyaka ya akhil inkara idan har waɗannan abubuwan nan daga littattafan da ka bani na karanto su in ji mahmud almarakibi kenan yake ma wannan muridin shehu tijjani din da ya bashi littattafai yake masa nasiha idan har waɗannan abubuwan daga littattafan da ka bani na karanta su wanda da kake musawa kuma ga su to fa iyaka ya akhi al-inkara daga yau ina maka gargaɗi ka daina musun musun ala mithli hadha al azim ka daina musun irin waɗannan abubuwa na irin girmama wannan shugabannin da kuke fashaihu indahum shaihi a wajensu laisa wasitatan bainal haqqi wal khalqi faqat ba wai shi shaihi ba ma wai shi ne tsani tsakanin mahalicci da ababen da ababen halittansa ba kawai a'a ولكنه أيضا واسطة بين الأنبياء والأولياء shi kuma wasiɗa ne tsakanin annabawa da waliyai ina fata an gane ko ko ka fassara shi da cewa hatta annabawa ma abu baya zuwa musu direct daga Allah sai ya biyo ta irin kutubai ko gausi haka nan ma duk wani waliyin Allah abu baya zuwa mai daga Allah direct sai ya biyo ta hannun gausi tukuna ya je wajen su amma su ba sa sani ba sa sani to ina za a sani tunda babu inda yake a rubuce ko ba haka ba ai kana sanin abu in yana rubuce ne akwai abin da zai faru da mutum daga rayuwarka har zaman kabarinka har zare rai da wanda za su zare ran da zaman kabari da irin tambayoyin da za a yi a kabari da masu tambayan da yadda za su zaunar da mutum su ta da shi da yadda za a hau siraɗi da yadda za a sauka da yadda za a faɗa jahannama har aje akwai abin da ƙur'ani bai bayyana ba? ka gani da ya bayyana ai mun san shi wancan kuma da yake ba inda aka bayyana shi ta ya za a yi ka san shi ta ya za a yi ka shi kuma babban abin da ta inda za a bayyana maka abu ka gamsu ka yadda ne ƙur'anin Allah wannan abun na karanta shi a ƙur'ani ko ba haka ba sannan kuma ya zo a ta bakin manzon Allah sunnan manzon Allah amma abu baya qur'ani baya sunnan manzo baya hadisan manzo Allah ka ce wai ai dan ban sani bane ban ma so in sani tunda ba ta waɗannan hanyoyin zai zo ba mai amfani sani shi hmm? qur'ani ya gaba komai sunna manzo Allah ta gama komai manzo Allah ko bai mutu ba face sai da ya bayyana wa al'ummansa duk wani abin da ke alkhairi ne a gare su komen kankantan shi sai da annabi ya yi bayanin shi ballantana mababban hakanan duk abin da ke sharri ne ga al'umma sai da annabi ya musu gargaɗin shi komen kankantan shi ballantana ma babban duk annabi ya bayyana bai mutu ba hatta taraka ummatahu alal mahajjatil bayda alwadihatil gharra lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik annabi sallallahu alaihi bai mutu ba sai da ya bar al'ummarsa akan tafarki fari pat mai sheƙi mai walƙi mai ƙyalli wanda babu bambanci tsakanin daren tafarkin da yininsa kuma babu mai kaucewa ya zame ya bar wannan tafarkin wallahi sai wanda Allah ya rubuta ma halaka wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin shine kadai idan ka bi tafarkin shi ka shirya shine kadai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bi sa dai ka shirya wannan shine summa yas ثم يستمر في غيه ناقلا sannan ya ci gaba da faɗan shirme yana mai ruwaitowa an shekhihi ya ruwaito ɗan maganganu na shirme daga shekhinsa in ji mahmud almarakibi malam ya ƙulhu ahadun qablahu maganganun da ba a taɓa samun wani gabaninsa ya faɗa ba wa ya ati bi malam ya ati bihi al'awwalun ya zo da waɗansu maganganun da ba a taɓa samun na farko al'umma ta farko ko shehunai na irinsu na farko sun faɗa ba wa ya liqutbaniyatihi mazumati sarmadiyatan ku duba ya sanya wa wannan matsayin na kutubaniya sarmadiyatan sarmadiyatan fa abin da bai da farko wa abadiyatan da bai da ƙarshe shine abadiya hmm? fa ya ga da ya ce ilam ka sani annal fuyuda lalle ita faida sirrin da ake tunkudowa allati tafidu min zati sayyidil wujud wanda yake ɓuɓɓugowa daga zatin sayyidil wujud annabi sallallahu to wasallam to tatalaqaha zawatul anbiya'i hasken da yake kwararowa ya fito daga jikin manzon Allah to gangan jikin sauran annabawan suna receiving nashi wato suna suna suna karɓar wannan hasken tatalaqahu tatalaqaha zawatul anbiya tatalaqahu zati yace ni ma zati da yana karɓar wannan hasken wa minni kuma daga gare ni ne ni ya tafarraku ala jami'il khala'iqi daga hasken da ni na yake jikina ne shine duk wata halitta kuma take samu min nash'atil alami ila nafhi tun farkon halittan duniya ila nafhi fi suri har ranar da za a busa ƙaho gaba ɗaya duk wani abu daga jikin shi wannan kutubi gausi ne yake ɓuɓɓugowa wa ya fihi jami'u sahaba har ma sahabai sun shiga su ma daga wajensu suke samu fayakunu afdala min jami'i sahaba saboda haka kutubi shine sama da dukkan sahabai wannan maganan ga footnote inta na biyu nan rimahu hizbin rahimi fi nuhuri hizbin rajim rimahu hizbi arrahim wai wai ah, mashin mashin kungiyan rahim mashi an san mashi da ake harba to ai sunan littafin masu mutanen Allah da ake harba mutanen rajim su waye rajim mutanen shaidanu da shi sunan littafin kenan hmm? shafi na wanda umar bin sa'id ya wallafa shafi eh, mujalladi volume 2 page 5 mujalladi na biyu shafi na biyar idan kaje zaka samu wannan maganan a ciki hatta sahabai ma suna driving din abun da suke samu daga jikin gausi kutubi thumma ya tamada sai ya ci gaba fi dalalihi cikin batansa ilamun tahahu batan da babu wani sama da shi fa yaqulu yace la yashrabu waliyun babu wani waliyin da zaka samu yana shan wani abun sha wala yusqa illa min baharina ba a shayar da shi sai daga tekunmu mu gausi daga randanmu ake shayar da su min nasha'atil alami tun ranar halittar duniyan nan ilan nafhi fi har ranar da za a yi busa a cikin ƙaho wa iza jama'a Allahu ta'ala khalqahu fil mawqif ranan da Allah zai tara halittunsa gaba ɗaya a filin ta a filin hisabi ranan kiyama kenan yunadi munadin bi a'ala sautihi za a ji Allah zai umurci wani mutum ya yi kira da murya mafi menene mafi mafi girma yasma'uhu kullu man fil mawqif duk wanda yake filin kiyaman nan filin hisabin nan yana jin wannan mai kiran me mai kiran zai ce ya ahalal mahshar ya ku dandazon taron jama'an nan da suke nan haza imamukum ga shugabanku yau alladhi kana madadukum min wanda da duk samunku daga gare shi yake zuwa wa ya ƙulu kazalika sai muryan ta sake cewa kuma inna ruhan nabiyi ruhi wa ruhi hakaza in ji shi ƙutubin kenan ya ce ruhin manzon Allah da ruhi na kamar waɗannan kaman tazaran yadda yatsa ta tsakiya ɗin nan take da yatsa eh, 'yar manuniya ɗan bambancin shi kaɗan ne kawai shine inna ruhan nabiyyi wa ruhi ka hakaza mushiran bi usbu'aihi sababa wal wusta sai yayi nuni da bambancin ruhin manzon Allah da nawa kawai kamar bambancin tsawon waɗannan yatsun ne kawai ruhuhu eh, tamuddu rusul walambiya shi ruhin shi wato daga nan manzanni da annabawa suke samu salam. wato shi ruhin manzon Allah kenan daga shi ne dukkan wani manzo da annabi yake samun nashi ruhin daga nan ne asalin sos ɗin ruhin shi ya ce wa ruhi ta muddul aktaba wal arifina wal auliya ni kuma ruhi na da shi shehu wato da shi ne dukkan wani waliyi da kutubi da da arifai su kuma daga nan suke driving nasu daga jikin shishi minal azali ilal abad tun farkon halittar duniya na har abada a haka ake wa kaza qauluhu ya ci gaba da cewa ya hatai ne kafafuwa na waɗannan digadigai na waɗannan da kuke gani ala raqabati kulli waliyi lillahi ta'ala wato suna kan shoulder hmm? yanda za a in ana son wani abu mai tsawo san san mutum kan tsuguna ya taka nan shi sai ya ya kai inda ba za a kai din ba to wai diga digadigansa suna kan kafaɗun dukkan wani waliyi na Allah da ka sani wato ya take kowane waliyi kenan kowane waliyi yana ƙarƙashinsa wai wannan maganan kuma milladun adama ila nafhi fi suri tun zamanin annabi adam har ranar da za a yi busa a cikin ƙaho ina fata an gane rimahu hizbin rahimi fi nuhuri hizbin rajimi li umar bin sa'id mujalladi na biyu shafi na abin nan saura minti uku dama mu tashi wa nuhudi ila fadilati sheikh al-ahzar malam mahmud al-maraki biyar ce to gaskiya muna kira zuwa ga babban shehil azhar na misira wa ulama'ihil ajilla da manya-manyan malaman azhar da a kuma a adha'ul majlisil a'ala da membobi na spring council na misira litturki sufiyati na ɗariƙun sufaye wa nastafti aizan fadilata mufti diyaril misriya muna neman fatawa daga babban muftin ƙasar misira fi hadha nassil waridi fi kutubi tijjaniya muna bukatan su bamu fatawa akan waɗannan maganganun da suka zo cikin littattafan sufa tijjaniyawa ka misali lima fi kutubil qaumi min dalalatin ka misali mun ba su ne a matsayin misali irin abin da ke cikin littattafan mutanen nan bata wa nutalibuhum bil qiyami bi daurihim wato kaman waɗannan abubuwa ya yi somarizing nasu ne ya turawa can misira irin su mufti diyari misra su leka irin waɗannan littattafan na 'yan tijjaniya su ga irin barna da ɓatan da yake ciki kuma suna yana, ba, yana neman su kowa ya tashi ya yi playing role ya tashi haikan ya ba da gudunmawa wali yusdiru lin nasil fatawi shar'iyya su kawo fatawa na shari'ar musulunci game da irin waɗannan aƙidun da waɗannan littattafan da maganganun da ake rubutawa a ciki wa yu'linuha fi wasa'ilil ilam su bayyana su a midiya kafafen yada labarai hatta ya tamakkana rajulu shari'il basit har yanda zai zamanto mutum wato a local person da yake tafiya a hanya fi misra a misra wa ghairiha min dual an ya'rifa hukumar din su yi bayani a yada abun yanda common mutum da yake tafiya a nuna masa abin da ke addinin Allah tsantsa kar ya yadda ya rudu da waɗannan littattafan wato kamar yana ɗora musu nauyi ya kamata su miƙe tsaye manya-manyan malamai na azhar da mufti na ƙasan azhar da consul a abin nan members na spring abin nan Eh, spring council na fatawa na misra ya kamata irin waɗannan abubuwan su ba da fatawa game da irin waɗannan aƙidun da littattafan da tona abin da yake ciki su fito su kawafa mutane shari'a yanda Allah ya saukar da abu yanda mutumin da yake can ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa da bai san komai ba ya san lallai shari'ar Allah aiki fa yana wuyanku yana kaman ba su shawara ne shi Mahmud Almarakibi da yake shi ma ɗin ɗan misiran ne ya ce ana ɓarna fa ga irin inda ake so a kai mutane fa aiki ya same ku aka ramakalla mufti diyaru misra dole wa ghairiha ya ce fi misira a bayyana a ƙasashen misira wa ghairiha min duwal da sauran ƙasashen duniya min an ya arifa hukumar dini eh, fi misli hadhihi shatahat a bambancewa mutane menene da abawa zare da abawa a bambance musu menene dusa da ko menene dusa da menene in an tankaɗe abun nan tsaki da abin nan dusa a bambance mutane fa gaskiya da karya kada su yadda suna nan a zaune irin waɗannan littattafan da ake dun suna yawo ana ɓadda mutane ina fata an gane fi misli hadhihi shatahat su kaurawa mutane iri waɗannan shirman haythu yaz'umu tijjaniyu za zaka samu batijjani mu'assisu tariqati tijjaniya wanda ya kafa ɗariƙa ta tijjaniya anna maqamahu inda Allah har yana cewa yau matsayin shi a wajen Allah afdalu min jami'i sahaba ya fi dukkan sahabai matsayinsa haithu ya ƙulu tijjaniyu a inda kuma ba tijjani ya ce shi tijjani ya ce makama na a cikin littafin ya yi kotin ya ce matsayinmu inda lahi fil akhirati matsayinmu a wajen Allah gobe kiyama la yasiluhu ahadun min al-awliya babu wani daga cikin waliyan Allah da zai kai wannan matsayin wala yuqaribuhu min kibari sha'anihi kuma babu ma mai zuwa kusa da shi saboda girman lamarinsa da sha'aninsa wala min sigarihi ko kankantan eh, eh, sha'anin mutum duk girman mutum ko kankantan shi bai isa ma ya kusa da inda yake matsayinsa a gobe kiyama ba wa inna jami'al auliya'i yana rayawa ce dukkan waliyan Allah min asari sahabati tun zamanin sahaban manzon Allah ila nafhi fi suri har ranar da za a busa ƙaho ranar kiyama ken laisa fihim man yasilu ila maqamina babu wanda zai kai matsayin mu a gobe kiyama wannan maganan gatanan rimahu hizbir rahim fi nuhuri hizbir rajim li umar ibn sa'id mujalladi na biyu shafi na biyar to wannan shine abun da shi matsayin tijjani kenan inda ya kai kanshi shehu tijjani inda ya kai kanshi da inda kuma aka rubuto matsayin shi a wajen su mabiyansa in Allah ya raya mu mako mai zuwa za mu yi salatul fatih ita kuma mu ji menene ita ya ake karanta ta me yasa aka fifita ta akan Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko wa ala ali Muhammad kama sa me yasa aka fifita waɗannan me yasa aka nada mata haka ina aka samo ta to shi kuma za mu ji matsayinta a wajensu ma malam matsayinta a wajensu ta kai ka sauke ƙur'ani sau shida ta fi darajar ƙur'ani sau shida duk za mu ji to Allah ubangi ya rufa asiri Allah ya shirye mu ya tsare mu ya tsare mana ya kare al'umma wanda suka shiga ba a rashin sani ba Allah ubangi ya ba su ya haskaka musu ya fahimtar da su wanda kuma